Um, a maimakon tambayoyi akwai wata hadisa da ta faru a wani gari namu na kano wata barna da wani shayin dariƙa ya yi wanda za mu maida masa da amsa akan abin da ya yi amma na amsa ce ta gaggawa akwai zaunanniyar lacca ko laccoci series of lectures da za a yi akan wannan ƙabiya din kafin na faɗi abin da zan faɗa ina so na shaida wa duniya cewa muna cike da baƙin ciki kwarai, da nuna damuwa da rashin amintuwa da rashin yadda da abin da wannan shehin ɗariƙa ya yi kuma muna gaya wa duniya wannan mutumin neman sata da hankali da kawo fitina da hargitsi a cikin al'umma annabi kuma ya kamata waɗanda suke masu ruwa da tsaki da ji da faɗa a cikin ƙungiyar tasa su yi masa nasiha su gaya masu gaskiya kuma ya riƙe dattijantakansa in akwai sauran dattakon a tattare da shi maimaita irin wannan abubuwa, ci gaba da aikata irin wannan abubuwa. ba abin da za su haifar a cikin al'umma illa fitina da rashin zaman lafiya kuma zai cutar da masu tasowa ƙanana sama da yadda zai cutar da waɗanda suke masu shekaru da yawa zan kunna mana abin da ya faɗa ku ji ku kuma gani da sauti da hoto da hotonsa kuma ku ga waye ne shi don saboda duniya ta ji me ta faɗa ta ji me ya faɗa ta ji mu kuma ta alikin da muka yi da kuma da zamu yi nan gaba wala muna lale mara da a zauna lafiya mu mun fahimci cewa da'awa tafiyarta da ci gabanta shine da zaman lafiya ba da hayaniya da rudu ba amma duk lokacin da wani ya zo da shakiyanci ko shedanci to ya kamata a nuna masa abin da ya zo da shi ba daidai ba ne kuma watakila ko wanda suke tare da shi ba za su gaya masa ba amma in ya jiyo daga nesa wala Allah zai ɗan ɗauki izina ya hankalta da kuma gane magana ce akan abubuwan da suke faruwa a ya ɗauko sunan malam ja'far ya faɗe shi da kalmomi marasa kyau mafiya muni shek ja'far rahimahullah wanda ya riga ya rasu ya bar duniya at least inda ka rara da mutunci mutumin da ya mutu kan ai ya kamata ka sauƙaƙa masa ko dan alfarmar iyalinsa da almajiransa akwai abubuwa da aka yi na rashin kyautawa marasa kyau da yawa daga wasu mamata wala muna ɗauke kai ba ma faɗa saboda wani ya riga ya rasu shi kenan, kuma wannan shine kamala da mutunci amma wannan shi malami ah, da yake anguwar arziki a nan garin Kano bai lura da wannan ba bai amfani da dattakonsa ba bai amfani da furfurarsa da shekarunsa ba ya faɗi magana wacce take karya ce kuma ba daidai ba kuma tare da cin mutunci da cin zarafi da ta'addanci a ciki Allah wajen wannan magana tashi kuma muna shaida masa cewa za mu ɗauki mataki ba za mu bari ba za mu ɗau matakin da ya dace ba na rashin hankali ba na hukuma tun da dai har yanzu akwai hukuma in kuma hukumar ta ce babu hukuma to sai kaga sai a gaya mana in babu hukuma bari da ɗan maimaitawa ku ji dan inda ya faɗi sunan shi ga hoton nan ka har yanzu ko ana wannan kace kaɗan duk mai damara duk sarki ya san jafar shi ne mugun mutumin da ya haifar da boko haram a najeriya saboda haka waɗanda suke goyon bayansa sa da matattu to muna faɗa wallahi a yi ƙoƙari a ɗan mataki a waɗannan ya sake waɗannan abubuwan eh, ga hoton shi nan ga rigarsa da hula bulu hula da riga fara shadda da bulu aiki malami ne na shehunan ɗariga a yanzu a anguwar arzai wanda yi wannan bayani abinda yake cewa kamar yadda ya faɗa zan faɗa don wanda suke nesa ba su ji ba a jafar kamar yadda ya ce jafar Jafar ya yi kira ya ce za a yi yaƙe-yaƙe a ƙasar nan za a yi kashe-kashe za a zubar da jini don haka ya tattara 'yan uwansa 'yan boko haram a maiduguri suka yi ta kashe mutane ya yi jagoranci na kashe mutane a cikin yaƙin boko haram da aka yi a maiduguri ya ce da shi da almajiransa ya ce kuma duk mai hankali ya san cewa ba mugun mutum mugu da wannan kalmar mugu irin ja'far da ya jawo mutane kashe-kashe suke ta kashe mutane da shi da mabiyansa da masoyansa da sauran abubuwan da ya faɗa Allah shirya da shi to abinda nake faɗa shine da dukkan girmamawa da mutuntawa wannan bai zama dattijan arziki ba bai zama dattijan kirki ba kuma bai kamata ya zama layin cikin malamai ba duk al'umman da wannan ne malaminta in dai irin wannan mutanen su ne malamanka to akwai hadari a cikin tafiyarka ai ko akwai gawa da kiyayya ai mutum yana nuna dattaku lokacin da zai faɗi magana at least ka yi waƙi'iyya a cikin maganarka ma'ana ka faɗi abin da yake haka yake yake kuma ka yi amfani da lafazi na ƙwarai yanzu shek jafar ina ya rasu Allah ya ɗauki ran shi yanzu bayana yana ƙabari. amma ya kamata malamin ne ya sani cewa malam yana da 'ya'ya wanda suna da dama su bi hakkin ubansu yana da almajirai suna da dama su bi hakkin malamansu yana da mabiya a ƙasar nan ba za su iya lissafuwa ba cikin jami'an tsaro cikin 'yan siyasa cikin 'yan sanda cikin sojoji cikin immigration cikin malamai na addini cikin kasar waje da gida najeriya gaba daya so abinda nake faɗa shine kafin mu zo mu yi bayani da za mu yi yalwatacce abinda wannan shehin malami na arzi yake faɗa karya yake kuma makaryaci ne kuma maganar da ya faɗa ba daidai ba ne amma kafin a je ko ina min mil insaf wal adl muna ba shawara durkusa da ba gajiyawa bane wato ya ya warware wannan magana ya gaya wa mutane cewa abin da ya faɗa ba haka ba ne saboda barin wannan sautin ya ta zama yanzu yana yawo a duniya da hotonka kuma kai ka faɗi wannan kuma duniya tana ta la'antaka tana tsine maka albarka akan wannan abun bai da daɗi yanzu ka je ƙarƙashin comments ɗin wannan abin da ya yi ka ga irin maganganu marasa daɗi wanda ba za mu iya hakaito su ba da haka abin da ya faɗa ba haka bane ƙarya yake yi malam jafar ba dan boko haram bane ƙarya yake malam jafar ba shi ya jagoranci yakin boko haram ba kuma duniya ta san waye shugaban boko haram waye jagorantar yakin boko haram waye kaza waye kaza da sauransu kuma an san mokifinsa matsayinsa da irin gudunmuwar da ya bayar a kan wannan kungiya in fact kusan duk Najeriya gaba ɗaya a sani mu a lokacinsa ba mutumin da ya fito karara a takan abin ya fito nuna barrantansa ga wannan abu ya nuna ba daidai bane in ba shi ba amma ka duba wannan tsohon abin da ya masa shaida a kai kuma alhamdulillah malam jafar ya muku cikin da ba za ku haife shi ba shek jafar ya ba tarihi a najeriya a duniya gaba daya duk duniya yau inda ka je duniyar ilimi ka ce Sheikh Jafar ko Larabawa ne sai ku ci sai ku daina cewa wanda aka kashe shi a masallaci yana sallah yanzu in ban da gajeren tunani ba da karancin lissafi ba da tsabar kiyayya da gaba da sunna da da'awa sunna ba yanzu mutumin da aka kashe shi yana sallar asubahi ranar juma'a a sahu aka harbe shi yana sujjada bai faɗa ga ya gudu ba ma yana sujjadan nan ana harbin sa yana ambatan Allah haka suka kashe shi mu muka yi masa wanka da harbi a nan ƙarƙashin hamatarsa da harbi a nan sa, da harbi a gadon bayansa bai fata shi ya mai da kai ya gudu ya ce bari ya je tsawo na biyu ma a nan jini ya tsiyaye masa ya fadi kafin a gama ɗaukansa ya mutu yana kalmar shahada yanzu wannan kaɗai bai ishi wannan bawan Allah ne. walittaka ba da matsayi da ya kamata wani ya kame bakinsa a kan shi ka buɗe baki ga mutumin da ya irin wannan mutuwa ka ce wai mugu ka ce masa mugu wani wace irin gaba ce wannan wani wace irin ƙiyayya ce wannan wani wani magana ne haka na rashin hankali me ya maka ai shi kan ya riga ya mutu ka zo ka buga da rayayyu mana rayayyu suna raye suna ta bugawa ka gagarar yadda za ka yi da su sai wanda ya mutu yana kwance a kabari ya haddace ƙur'ani ya haddatar kaifa mai kai a arzai mai kai da ya mana abin da kai a arzai in banda irin wannan tsayar da ka shuka mutane ba mai kai zagin mutane ai an daina wa'azi da zagin mutane da kiran sunan mutum a zage shi a ci mutuncinsa an daina yanzu ilimi ake bayarwa yanzu littafi ake buɗe a yi karatu sosai a yi bayani duniya ta ji yanzu abin da ake yi kenan ba hauka ba wannan rashin hankali ne kuma ka faɗi abin da yake ba haka ba ko yaro karami ya san waye jagoranci boko haram a Najeriya ko yaro karami kuma ya san su waye alhamdulillah ya bar almajirai cikin taimakon da Allah ya malam Jafar da awarsa ya bar almajirai suna nan da yawa ni da nake ma magana almajirinsa ne na gindinsa kamar da kasan san ɗan kaza a hannun uwarsa shi ya karantar da mu shi ya mana tarbiyya shi mana komai da komai na ilimi kuma ga munan muna yi muna ta buga kuma ka rasa yadda za ka yi da mu irina irina suna nan barkace da wanda suka fi ni da abokanansa da wanda suke sama da shi da wanda suke ƙasa da shi da ƴaƴansa ma masu tasowa da jikoki ma kai mai ka bari hatta waɗanda suke ba sa tare da shi a cikin da'awa wanda ba a da'awarsa suke ba irin shek ɗahir boshi ya yi bayani na adalci muna girmama shi saboda wannan abin da ya faɗa na gaskiya ya ce jafar ya san ƙur'ani ya san tafsiri amma wannan ba zai hana ya faɗi ra'ayinsa akan abu nan duk maganganun da shi ƙayar rubutu zai ba zai irin wani abin da wannan mutum ya yi ba da haka muke tsare masa girmansa da mutuncinsa a iya inda ya tsaya da haka in wani ya tsallaka ya shiga wani abu to shi ma ko zai ga abin da baya so kuma ka jawo mabiyanka damuwa da bakin ciki da ɓacin rai wallahi ina shaida maka wala sunna ta fi karfin ka mata wannan cin kashi a Najeriya wallahi baka zaba ƙarya kake wallahi wallahi tallahi kuma akan wannan da awar da kake gani wallahi a shirye muke mu mutu wallahi wallahi ina shaida maka da ka zaman lafiya shine ka faɗi gaskiya in aya ka jawo da hadisi na ilimi ba wanda zai zo ya zage ka ya ce kaza sai mu ma mu shiga mu duba ayoyin mu da hadisan mu sai mu yi bayani amma tun da ya kai ga tsallakawa ka kira sunan mutum ya mutu yana kwance a kabari ka ce da shi mugu kuma ka haɗa shi da wani abu wato wadda ba haka yake ba wannan ba daidai ba ne Allah wajen wannan magana ko muna kira ga ƙungiyarsa gaba ɗaya da sauran malaman da suke masu insafi a kowanne muna mutunci sosai da su muna mutum muna mitin muna zama muna tattaunawa da komai da komai abuwa na cigaban ƙasa yanzu shi a cikin maganganun cewa haɗin kan ma da aka shirya za a yi mun daina mun fita ba ma ciki ka ji shirme haɗin kan da aka ce a zo a haɗu ai dan a taimaki al'umma ne a taimaki ƙasa yanzu kana gaya wa mabiyanka kai ba ka so ka haɗa kai da kowa don a kawo zaman lafiya a ƙasa da kwanciyar hankali abin da kake nunawa kenan muku ko yau ko gobe in ta tashi a zo a haɗu da kowaye in dan a bada zaman lafiya ne a ƙasa da kwanciyar hankali a shirye muke kowa da aƙidarsa amma mu zauna mu bada shawara akwai abin da mun yi tarayya a kai dole ƙasar mu ɗaya garin mu ɗaya al'umma mu ɗaya kaza ɗin mu ɗaya amma ka ce wai tarayyar da aka cewa bara a sake ba an fita kaza kaza da sauransu to in ka fita sai me dan kai ka fita kai daya ko ku bi kun kun uku sai ya hana Kano zaman lafiya sai ya hana Najeriya zaman lafiya wannan magana ce tabba mai ilimi ba wato akwai mutanen da in suka hau kan speaker nan suka rike ta komi faɗa suke yi saboda suna jin sautin su yana fita sai mutum ya faɗi duk abin da ya ga dama wanda ba daidai bane akwai shekaru akwai girma akwai dattako wallahi ko mu da muke yan yara yara matasa da mu kai haka ba wallahi wasu maganganun wallahi ba za mu iya faɗan su ba wallahi wasu maganganun in da mun faɗe su yanzu wallahi sai mu ga bai kamata a shekarun mu faɗe su ba wallahi ballantana kai da ba bakin gemu ko ɗaya a habarka duk farfara ce sa'a makulta wallahi wani abin da ka faɗa ba haka bane ba za mu yi bayani akan wane ne malam jafar saboda yara ma masu tasowa su san shi gaba ɗayansu za mu yi bayani akan rayuwarsu daga farko har ƙarshe da ikon Allah da irin gudunmuwar da ya bayar sai kuma ka kwatanta kai mai kai me ka bayar mai kai shi alƙali ya shahara ko ba komai mafi ƙaranci ka ce ya iya tafsirin Qur'ani ko sa ni je na fassara Qur'ani wallahi sai ya tsaya wallahi mun sani akwai gidajen ne bila adadin barkatai a ƙasar nan da billahi azimu tafsirin malam Ja'far suke ji akwai waɗanda suna faɗa da shi amma matansu kuma wallahi mu suke yi wa waya mu tura musu suna malam ɗin wallahi su tsora wallahi a cikin ƴaƴanku malam kai da kake zagin mutane wallahi wallahi a cikin ƴaƴanku wallahi muna da ƴaƴanku suna saka kayansu na gida su fito waje su sa hijabi su zo makarantun mu mu koya musu Qur'ani da hadisi wallahi akwai su in na ga dama sai in fasa kwai in fada dan dai kawai saboda martabar su sun yadda ba akan daidai kuke ba wallahi makarantun mu suke karatu sai yarinya ta fito da gele ta ce ah, an ci za a fita ne Allah kiyaye hanya ashe makarantar mu ta taho ka zo a koya mata sunna akwai ƴaƴan ku maza da suna zuwa majalisan mu da lakcocin mu suna suna turo mana wayoyi suna hira da mu suna cewa mu ƴaƴan gidan wane mun yarda da ku muna son ku muna kaunar da awanku kai kuma kana nan kana ta maganganu na dashin da taku Malam Jafar wanda yake neman mutunci a ƙasar nan ai sai kare mai daraja ka bari yara ƙananan karnuka su je su yi ta ba ɗiban baki ma ka bane wallahi malam wallahi ka fi karfin wannan wallahi ko a kan ba daidai kake ba amma baki bar kuma da kai wannan maganganu magana taimuni ba ta daidai ba to bari in faro da bayani abinda duniya ta shaida jami'ar bayero ɗaya ne daga cikin manya-manyan jami'o'i a duniya ba wai afirka kaɗai ba duk duniya idan kai kai browsing za ka ji an ce ma bayero university kano wannan littafin gashi nan da nauyi ka gan shi nan gashi a hannuna yana da shafuffuka kusan ɗari da wajen talatin da ɗaya ɗari da talatin da ɗaya ɗari da talatin da kun gan shi nan wanda aka sa insurgency and the phenomenon of boko haram ga littafin wannan conference ne na duk duniya malamai aka gayyata duk duniya ka ji duk duniya ko duk duka international conference wanda jami'ar Bayero ta shirya shi don fidda zare da abawa a yi bayanin menene wannan kungiya suwaye ke cikinta suwaye ke taimakonta mai ta yi mai ta yi mai ta yi mai gwamnati ta yi mai shawarwari da ake bayarwa gashi na littafi ne duk duniya gashi nan yanzu yana yawo yana nan a cikin intanet duk wanda zai birazu ya bincike akan harkar wannan kungiya wannan littafi yake dubawa wanda Center for Islamic Civilization and Interfaith Dialogue ta shirya Bayero University Kano ga littafin a yanzu haka in ka shiga jami'ar Bayero ana sayar shi ga hoton bajin Bayero ga hoton Bayis Chancellor wannan a office din Bayis Chancellor sabon office din Bayis Chancellor ga shi wannan gaba ɗaya duk wanda yake neman bayani akan wannan na ilimi ba na shirbici da hauka da rashin hankali da dabbanci ba wannan littafin zai koma da sauran rubuce-rubuce da malamai suka yi a duniya duka akan wannan gashi ne suka ce boko haram kaga wannan sune intelligent masu ilimi da suke bincike ba da dama aka yi watanni aka ba aka ce duk wanda yake da wata masaniya akan wannan kungiyar da suwa suka yi ta suwa suke taimakon ta wa suka yi kaza da sauransu to yazo ba da gudunmawa yayi presenting a gaban mu aka yi wannan abu mun halatta mun je aka yi gyare-gyare aka yada shi yanzu haka yana nan a intanet gashi nan gashi an buga shi ana sai da shi to sai gashi a cikin wannan littafi da yawa daga cikin rubuce-rubucen da suka yi sun yi rubutu akan tushen kungiyar da asalinta da komai da komai nata ga kwantakin da sunan profesoshi da dakcoci da malaman jami'a da malamai na addini masu da'awa sa'anninka da irinka da yake kai baka da abin da zaka saba mu ji naka rubutun anan ba ai ni da naji wannan zakin bakin naka da surutu na ɗauka zan ga fefarka anan ta tabbatar da wannan abin da ka faɗa ka gaya wa ilimi a duniya ka faɗe shi a ilimi ba da hayaniya ba sai ka faɗe shi a rubuce ga a nan a nan ake nuna cewa an isa a wannan littafin amma ba sunan ka arziki a ciki babu Da ka tunda kana gaya duniya cewa ga abin da ya faru ai sai ka zo kai proving da ilimi kuma har yanzu muna jiran ka sai ka zo kai bayani ai daman gwamnati tana neman suwa suka san wa yake yi wannan kungiyar suwaye masu binta masu taimaka ma tunda ka fito kai bayani dalla dalla to a kira ka kaje ka musu bayani dalla dalla insha Allah ta'ala kafin kuma ka zo ka tabbatar da abin da ka faɗa sai ka tabbatar eh sai ka tabbatar da wannan bayanin da kai ko kuma ka zo ka nemi afuwa shikenan wal afu inda kiramin nasi ma'mulu ku bude a gaggauce ba tare da bata lokaci ba a cikin wannan makala wannan makala da aka yi a je shafi na ɗari da sha ɗaya akwai rubutun dr ismail hashim abubakar wanda rubutu ne mai kyau ya yi shi akan muslim scholars response to boko haram insurgency a special reference to a sheikh muhammad awal albani zaria ma'anar abin topic din shine wato mai da martanin malaman musulunci muslim scholars response mai da martani na malaman musulunci akan harkar boko haram mai da martani da suka yi ya yi ta irgo malamai ya yi ta abin ya ce zan buga misali da malami guda ɗaya albanin zariya Allah ya masa rahama ya yi ta kawo maganganin shi ya yi ta bugawa wannan malami yana Department of Arabic and Islamic Studies Federal University Gusau ga email ɗinsa ga lambar wayarsa ga rubutun yana nan a gaba na an kana so ka zo a baka misali na biyu kacal da zan rubuta idan baka jin turanci to akwai kuma na larabci wanda shi ma aka yi aka faɗa wa duniya ta ji kuma ta yadda har ta buga shi a makala makalar sunanta Sheikh Ja'far Mahmud Adam wa mawqifuhu min jama'ati Boko Haram wanda Dr. Rabiu Umar Musa Rijiyar Lemo ya rubuta kuma alhamdulillahi almajirin almadarin ne ya bibici maganganunsa ya fito ya gabatar da shi a duniya kowa ya ji muka jira muka jira wa zai karyata babu yanzu gashi an buga shi a takarda a journal a makala duk duniya tana yawo yanzu shine wannan rubutun fa shine duniya ta yadda da shi take amfani da shi ban ba lokaci da na gaya wa muku wajen malamai sama da guda barkace professors lecturers a jami'o'i da suka ba da makalinsu da hujjoji da bayanai akan wannan kungiya da kuma abin da ta tafi akai tuntunin duniyar ilimi ta yi nisa ta barka arziki kana tsugune kana faɗin maganganun da ba haka suke ba da ya kamata maganganun da ka faɗa da gaske ne kana so ka ga duniya gaskiya mu ganta cikin makalar nan har yanzu za ka yi zuwa ka ga jami'ar bayero ka ce kin yi kuskure muna da wani bayanan da baki sani ba sai gashi contrary to what abin da ka faɗa sabanin abin da ka faɗa shine yau a cikin wannan rubutu wanda ban yi muka magana akan almajiransa ɗalibai yan uwa mata gwamnati da waye da waye da sauransu ba gabar magana ta biyu shine um, ya kamata mu gaya wa duniya wato matsayin Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da wannan kungiya da aka danganta shi da ita aka zage shi kuma aka ce da shi mugu la ilaha illallah mutumin da ya mutu yana kalmar shahada yana la ilaha illallah mutumin da ya mutu a masallaci mutumin da ya mutu ranar juma'a ka ce masa wannan kalmar da iyayensa da iyayensa da ƴan uwansa da gidansa an ga je kiyama kana da wannan furfura me zaka ce wa Allah ina ga mun maka adalci da muka ce ka tuba wallahi na farko shine daidai da rana ɗaya a ɗauki wannan abin da na faɗa a yaɗa shi a duniya a matsayina na almajiri na Malam Jafar yana da hakki a kaina almajirinsa ne ubana ne shi mentona ne shi ni ban san me zan ci akan Malam Jafar ba tsakanina da shi da sauran yan uwana daka mu ya kamata mu fito mu bayani wannan bayanin fa na bayan karatu ne yanzu fa tambayoyi ne ake amsawa akwai sauran bayanai masu zuwa daidai da rana ɗaya babu wata rana kwaya ɗaya da Sheikh Jafar rahimahullah ya ba da goyon baya ga wannan aƙida ko wannan ra'ayi mu ba mu san shi ba a matsayin mu da muke zaune tare da shi dare da rana ba mu taba gani ba bai kuma taba gaya mana ba bal Sheikh Jafar yana cikin mutanen farko da suka fada mai da martani akan wannan kungiya wadda ita kanta kungiyar ita ta shaida shi ya fara yi mata katsalan da ya yi magana akan tafiyar ta kuma suka ja masa kunne shi ya bayani akan hadarin wannan tafiya wallahi a Najeriya karab kacab Shi ne mutum na farko da ya fara fahimtar mutanen nan kuma ya musu bayani ya yi wa al'umma bayani ga yanda suke kuma abin mamaki lokacin da wannan wuta take ci a ƙasar nan fa abin mamaki da bayanin da wannan malami yake yi sukan malam jafar fa mu mun sani a nan kano fa da duk masu da kasar fa sun sani su ali alhaji ali sautul qur'an yana nan bai mutu ba fa da sauran yan kofar wan bai da suke buga kasar fa sun sani fa gwamnati fa ta sa sojoji suka sa aka ta buga musu kasassukan Sheikh Jafar Mahmud Adam da raddudduka da miyar akan waɗannan mutane aka ta rabawa a hanya aka ta rabawa a garuruka soja da kansa yake raba kasassukan Malam Jafar na da bayani da martani akan wannan wallahi a Kano nan zan iya tunawa gidajen rediyo barkate da aka ɗauki wannan sautin aka ta sawa ana maimaitawa ra'ayin malam bayanin malam saboda a ji abin da malam ya faɗa akan wannan kungiya amma wannan da dattijo subhanallah kamar baya raye akai wannan abin yaya mutum zai zo ya rinka faɗin wannan magana da zai bayyana tsiraicinsa Allah ya rufa maka asiri ka tona kanka asiri yaya mutum zai buɗe baki yana wannan gidajen rediyo Kano kawai sun isa su bada martani da shaida a yau wallahi gobe mun ga dama za mu sa a gidajen rediyo nan su fito da bayanan da aka yi gwamnati ta biya su kuɗi aka yi ta sawa ana yaɗawa cewa ga bayanin malam bayanin wani babban malami a ƙasar nan kai a lokacin ba mu ji naka harshen magana kana nan da furfurarka kuma ba mu ji kai bayanin ba sai yanzu zaka zo bayan mutumin nan ya rasu ya kwanta yana kabarinsa ko baka neman masa gafara ba ka yi shiru amma ka bude baki ka ce mugu ka ce wai shi ne jagora wai shi ya jagoranci wai shi da almajiransa ka ji to mu ne fa almajiran me yasa ba kama mu ba wallahi tallahi ba zai a irga almajirin man jafar ɗaya biyu uku ba ma ciki ba da zai to mu ne to gwamnati man ta ce bata kama mu ba wannan kaɗai yana nuna cewa wannan magana akwai rashin hankali da dabbanci a ciki Malam Jafar ya faɗa wannan da saucinsa muka ji yana faɗa Ya ce na zauna da ni da wasu ɗaliban ilimi da suke kan wannan fahimta da shugaban tafiyar tasu Muhammad Yusuf ya ce wallahi mun zauna da shi na ce ka faɗi dukkan hujjojin da ka dogara da su akan haramta ilimin boko a wannan zamani yace ya fito ya min bayani duka gabaki daya nace na bi wannan hujjoji nasa cikin nutsuwa na warware masa komai ne mai ta'aliki yace ya yadda nace ka gamsu yace ya gamsu nace to ka ka koma ka gaya mabiyan mabiyanka cewa kai kuskuren fahimta yace amma da ya koma sai ya gaya musu wani abu daban ba wanda na gaya musu ba wannan yana nan malam Jafar ya faɗa Allah ya masa rahama wannan aje yana nan a cikin kasar ɗinsa ya faɗa akwai inda ya faɗa za ku ji malam Jafar yana cewa wallahi wallahi wallahi azim na zauna da Muhammad Yusuf a wuri guda ya zo wuri na inda na sauka a Maiduguri Dambuwa Road a gidan Alhaji Muhammad Indimi a inda nake yadda yake sauke bakinsa ce muka zauna muka yi munakasha da shi akan wannan fatawa da yake barwa na gamsar da shi na masa bayani cewa ya yarda cewa kuskure yake kai ya ce to ni da kai yau fa Allah ne na ukunmu ya gaya masa ya ce ka tabbatar ka yi kuskure to ka je ka yi wa mutane bayani na cewa abin kake kai kuskure ne kuma wannan fatawa abin ka faɗa ba daidai ba ne ya ce wallahi mun yi wannan da shi kuma kowa ya sani ya faɗa a kasa duk duniya ta ji yanzu mai aƙidar wannan shine za a ce ya zo ya zauna da shi ya yi faɗa ya ce kar a yi yana da aƙidar Ya ce sannan na sake zaunawa da shi da ni da Sheikh Abdul Wahab Imam Ali Sunna wal Jama'a Malam Abdul malamin mu ne uban mu ne yana nan a raye fa bai mutu ba Malam Abdul din nan yana nan da shi da Sheikh Ja'far suka zauna da shi da Muhammad Yusuf suka kira shi wanda wannan gudunmuwar da malaman sunna suka bayar ya kamata gwamnati ta yaba musu ma ta ce sun ba da gudunmuwa ma wajen rage wannan yaduwar abin tunda su da ilimi suka yi kokarin su gamsar da shi Malam Abdul Wahab din nan yana nan a raye bai mutu ba da shi ya ka zauna aka yi kokarin a yi masa bayani a Maiduguri lokacin ya kai wa malam ziyara a lokacin ya je tafsiri Ya ce muka yi masa bayani irin abin da na faɗa muka gaya masa Ya ce ban gajiya ba na sake zama da shi zama na uku tare da abokina Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo Ya ce a lokacin yana karatu a jami'ar Madina bai gama ba na kira shi ya zo muka zauna da ni da shi su uku suka zauna ya ce muka gamsar da shi muka yi masa bayani cewa wannan abin ba daidai ba ne zai jawo mutane matsala a cikin rayuwarsu wani abin malam din yana nan rubuce a cikin wannan fefofi na kwamfuran da malaman duniya suka rubuta malam Allah ya rufa mana asiri alhamdulillah in wani ya zo ya zage mu ko ya ci mutuncin ko ya zage malamin alhamdulillah kuma duniyar ilimi kuma ta karyata shi abu na hudu ya ce malam jafar alhamdulillah ya yi ta bayani dalla dalla filla filla dare da rana akwai lokacin da a buri a masallacin indimi yana yin muhadara kan wannan abubuwan wallahi muhadarar sai tashi akai wallahi bai iya karisa ta ba Difiti gwamna na wancan lokacin yana nan bai mutu ba yana raye a ji a tambaye shi shi ma shaida ne a yi. irin gudunmawar da malam ya bayar akan fahimtar da waɗannan yara da ɗora su akan hanya wacce take ta daidai ta hanyar ilimi da kuma karantarwa to ina so mutane su gane shin ita wannan aƙidar akan ne ta kafu idan mun san akan mai ta kafu to sai mu gwara mu ga shi kuma an jafar akai haka ya kafu duk wanda ya san wannan aƙida sun tafi ne akan kafirta dukkan shugabanni tare da duk waɗanda suka yadda da shugabancinsu kuma a yaƙe su da takwabi su a wajen su duk wani shugaba da yake kan kujera kafiri ne wanda ya yi da shugabancin sa ma kafiri ne kuma ya halatta a yaƙe shi kuma shi yasa suke zuwa su kashe wanda suka ga dama ba su yi wa kowa abu na su sun faɗa sun ce abin da suke kai kenan dan Allah haka malam Jafar yake abu na biyu sun haramta ilimin boko da yin karatu a makarantun boko sun ce haram ne shi yasa ma aka ce musu boko haram ba su ba suka ce ba su yadda ba haram ne dan Allah akwai ranar da malam Ja'far ya taba cewa boko haram ne kar ai ilimin boko shi ma fa ya buga ya je ya yi ilimin nan na zamani a tsarin karatun zamani ya yi digiri ya yi har su dan ya buga ya je ya yi karatu ya masters ‘Ya'yansa fa sun yi karatu har yanzu ‘ya'yansa fa ɗalibai ne sun yi karatu suna aikin gwamnati yanzu haka da rana ɗaya bai taba gaya musu ba mu almajiransa ne mu ya taimaka mana a rayuwa ya taimaka mana ilimi daidai da rana ɗaya bai taɓa gaya mana wannan bin koya ba da ya koya mana da shi za ku ji muna amai amma ba shi ya koya mana ba yanzu adalci ne wannan mutumin arzikin ya zo ya faɗi wannan magana sun tafi akan cewa aiki ma da hukuma aiki da gwamnati aikin gwamnati ma haram ne shiga soja haram shiga ɗan sanda haram shiga immigration shiga custom shiga kaza da haram ne dan Allah duniya an taba jin malam Ja'far yayi wannan da'awa Allah ya isa an zalunce shi kuma wallahi ina shaida maka na arzai wallahi idan baka tuba ka nemi afuwa ba ina gaya maka sai ka yi sabi da malam Ja'far a kiyama ba da shi ba da mu ma sa tukunna kuma kar ka bari ka mutu baka tuba ba Allah ya baka ikon tuba demokradiya harkar siyasa a wajensu haram ne a yi siyasa ko a fito zaɓe ko a ce a yi zaɓe ko a yi kaza ko a yi kaza ko a yi kaza Don Allah malam Jafar ya taɓa cewa kar a je a yi demokradiyya har ya mutu yana da katin zaɓe a matsayinsa na ɗan ƙasa yana da katin ɗan ƙasa an taɓa ji a karatunsa to yaya wani zai zo da furfurinsa ya buɗe baki ya faɗi wannan magana ta ƙarya kana ƙarya ta molo kana yada a duniya sun maka Allahu akbar sun barka da bala'i to zaka zo kai bayani kun ga waɗannan su ne aƙidun waɗannan mutane akan abin da suka gino kuma aƙida ka da'awar malam Jafar kwata-kwata ba akan wannan take ba wannan yau da gobe da rubuce-rubucensa da karatukansa ya tabbatar da wannan abu na shida malam jafar da kansa yake cewa na zaunar da wannan yaro kamar yadda yake faɗa mun zauna da shi na ce kawo dukkan matsaloli na addini da suka dame shi ya faɗa ya yi bayani na ba shi shawara na ce ga wani littafi je ka karanta zai baka amsa duk matsalolinka na ce ka ɗauki littafin nan ka yi photocopy ɗinsa don kar ka manta ya ce ni na ba shi fa littafin da zai je photocopy malam ka duba kamar malam jafar ya san za a zo a mai shari'a zage shi abin da zai nuna maka baya tare da wannan aqidar kuma ba haka bane abin da malamin nan ya faɗa has mutanen nan har ya mutu ba duniya ba su daina kafirta shi ba da an kira malam Jafar mu din nan an kira mu an ce mana Jafar kafiri ne wallahi kafirta shi suke sun ce batacce ne duk kokarin nan da yake yi to yaya shi ya jagoranci faɗan da yakin kuma za a ce sun kafirta shi wanda kuma yau abin nan gashi a rubuce sun ce mai ɗagutu ɗagutul murji'a sun gaya masa suka ce ai ma musulmi bane ai ya ridda ƙarar suka ce ya ridda suka ce jafar ya ridda suka ce ba shi ba duk wanda yake tare da shi akan da'awarsa shi ma kafiri ne haka suka faɗa to wannan kaɗan ne daga cikin abin da wannan mutumi ya faɗa na ƙarya na faɗa ne dan na ce ƙarya ne abinda na faɗa na yi daidai ko dan na ƙaryata abin da ya faɗa saura ya je faɗi wani abu kuma ya zo mana da wani rubutu na ilimi kuma muna kira ga gwamnati a ƙarshe kullum muna cewa a zauna lafiya ba wai dan muna jin tsoro ne. bakin da wani zai zo ya magana ya ce kaza wallahi muna da shi hadda ziyada duk abubuwan da ake faɗa da kaza da kaza da sauransu wallahi tallahi malam muna sani kuma wallahi in ban da kara ba da neman a zauna lafiya ba kai da kake magana kana cewa kaza kana zagi ahlus sunna kana yi musu yarfe kana cewa kaza kaga wannan littafin jawahirul ma'ani to ina maka albishiri in baka daina wannan maganganun ba za mu fito da shi za mu sa shi a majalisi mu rinka karanta abin da ke cikin sa dan mutane su ga meye aqida ka take dauke da shi ba shi ba akwai wasu littattafan kuma wallahi azimu da na so da babu lokaci ba wallahi sai na yi maka furubin maganganu na rashin kirki na sabawa Allah na shirka da kafirci da hada Allah da wani Allah da bautar wani Allah da wani da sauransu abinda kuke da'awa akai da ku da almajiranku da malamanku ka bubbuga misali akan wane wane ba ruwanku da shi ƙarya kake yi ai a cikin littattafanku suka samu duk abin da mawaƙan nan suka faɗa na zagin annabi wallahi tallahi yana cikin littattafanku kuma sai mu fito mu faɗa saboda manya magabata sun gaya mana cewa zauna lafiya ya haƙuri kuran. mutane suna fahimtar addini ba sai an ta wannan hayaniyar ba ko mun goyi baya amma wallahi in ya ci gaba da wannan bayanin na rantse da Allah sai mun fitar da takardun da littafan da photocopies su mun nuna wa duniya gashi na isa zuwa kare ta har kana da bakin da zaka zo ka faɗi wannan maganar ba daidai bane amma har yanzu muna maka uzuri da dattijan taka da shekaru da albarkacin 'ya'yanka a na kusa da kai akai na akwai namu wallahi idan baka sani ba wallahi muna shaida maka a gidanka wallahi da na kusa da kai wallahi akwai namu da ka mu abin da muke so ka tuba kuma muna shaida maka wani abin da kake ƙarya kake yi ba daidai ka faɗa ba kuma ilimi ne ya ƙaryata ka kuma gashi na faɗa ai ba wanda bai san jami'ar Bayero gobe in an ƙaryata ne a je jami'ar Bayero akwai littafan da ana sai da su dubbai za a je a siya mutum ya je nema ya karanta duk abin da ya shafi Boko Haram gashi an yi conference aka yi dama idan duniya tana so ta tabbatar da meye gaskiyar abu to sai ta bawa masu ilimi duk duniya ta ce su bincike har wanda ba 'yan Najeriya ba ma sun kashe dalolin miliyoyi na kuɗaɗe da nerori sun zo sun yi bincike akan wannan abun sun kwana a hanya sun shiga ƙauyuka sun da facts sun yi bayani akan wannan abun kai kuma ka zo kana faɗa wani abun da yake babu shi a ilimi da haka muna fatan hukuma ta ji wannan abin da ya faɗa gashi nan yana yawo a duniya kuma fa a gyara kuma mutum da dattijantaka irin wannan biya irin sa ya kamata ba akwai ƙanana marasa hankali suna yi wannan an sani wa yake makular su amma kai bai kamata ka shiga layin cikin wannan shirfishi da rashin hankali ba kuma wallahi malam in kun ga yadda ahlus suna suke girmama mutumin nan muna zuwa taro muna zuwa mitin wallahi tallahi zuwa muke muna gaishe shi wallahi muna gani girman sa muna mutunta shi amma ka duba abin da ya mana wannan mutumin yau ba daidai bane wallahi malam abin da kai kai kuskure ko muna kira ga sauran yan uwa mabiya zaman lafiya muna neman sa tabbas ko mu haɗa kai mu yi abin alheri akwai abin da muke tarayya mu haɗu mu taimaki ƙasa mu taimaki mabiya mu taimaki al'umma kar mu bar fitina ta shigo tsakanin mu wannan muna kansa muna goyon bayan sa amma ba za mu aminta wani ya zo yana mana ƙarya yana yada a duniya ba za mu bari ba ba za mu aminta ba kuma wannan bayanin da kai zai jangalo abubuwa ne da yawa waɗanda ba su da daɗi in mun ga dama za mu yi watanni muna ta karatu wallahi sai an ce mu yi haƙuri akan tabargaza da barnar da ke rufe a cikin abubuwan da kuka yi wallahi fatan mu Allah ya bashi ikon tuba Allah ya bashi ikon gyarawa kuma ya je ya janye wannan magana da yayi ya je ya canja wannan bayani da yayi in ba haka ba ya saurari abin da kuma zai biyo baya ba sai an zo ana ta wani jayayya ana cewa kaza ana cewa kaza kuma hukuma lalle ta shiga cikin wannan abu gashi nan kasa din yana yau ba ƙarya muka masa ba kowa ya sa a gidansa ya ji yaya mutum ya mutu zaka kira shi ka ce mai mugu kana kakkadawa ka ce wai shine ya jagora aka kakkace mutane kuma da hadawa da mabiyansa to mu nan duk mabiyansa ne Najeriya mabiyansa ba za su irgu ba da kasashen Afirka gaba daya duk gaba daya mu ka jefa mu ka ce kaza to me yasa hukumar bata zo ta kama mu yanzu ba ga muna muna yau ba la ilaha illallah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh